وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله wannan takaitaccen bidiyo zai ɗan yi tsokaci ne tare da ɗan mai da martani akan wasu maganganu da wani malami ya yi daga garin Bauchi akan 'yan izala. Daga cikin maganganun da ya yi yana cewa 'yan izalan Jos su suke kyaman bin mutane sallah, amma su ne suka fi cancanta da a kyamaci bin su sallah. Saboda watsi da sunna da suka yi, saboda banzatar da sunna da suka yi, suka zamanto kaman 'yan gargajiya a ibadansu da shigarsu waɗannan maganganu da ya yi ya kawo dalilai da ya sa ya faɗe su ya saboda suna take wando suna sake hannu a sallah suna aske gemu suna jiyarwa a sallah kuma yin hakan bid'a ce da rashin kunya suna sallama ɗaya alhali imamu maliku sallama biyu ya yi kuma riƙe hannu ya yi a sallah a waɗannan maganganu da malamin ne ya gaskiyar magana ba gaskiya ya faɗa ba kuma zan ɗan yi tsokaci ne taƙaitattu a kai wani lokuta a baya da aka ɗauko irin waɗannan maganganu na yi jan hankali na ce abin da ya kamata mu mai da hankali shine karantar da mutane tauhidi saboda har yanzu ana ganin kamar an gane tauhidi da sauran rana a kaba akwai bukata a mai da hankali a wannan fagen ainu nace wannan matsaloli ne na saɓani wanda yawa gudana tsakanin malamai tun tun tun tun dace, kuma matsalan nan ba na tunanin har duniya ta tashi saɓanin da zai kau sannan kuma na ce a wancan lokacin amma wa in uttum udna in kun dawo kuka ce za ku ci gaba da maganganu akan waɗannan kuna sukan abin da muka fahimta na addini da hujjojinmu to za mu ƙara bayani don mutane su ma su san ba da ka muke wannan abu ba cewa da yi muna take wando ba gaskiya ba ne fahimtar mu ita ce mutum yana iya sake wandon shi ya wuce idan sawu idan ya wuce wandon shi idan ya sake wandon shi bai yi laifi ba kuma bai saba wa sunna ba waɗannan mutane suna kawo hadithin ibn umar a hadisin abu huraira hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma asfalal ka'bayn min al-izari fa an nar abinda yayi idan sawo na izari jauto yana wuta a wannan hadisi da masu kama da shi sun zo a sake babu kaidi amma hadisai masu yawa su kuma sun zo suna ƙayyade wannan hadisi din daga cikin hadisan da suka zo suna ƙayyade wannan hadisi da ya zo akwai hadisin ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanzuru Allah ila man jarra thawbahu khuyala'a Allah baya dubi zuwa ga wanda ya ja tufafinsa dan takama akwai wani hadisin har yanzu hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu bataran hakanan hadithin ibn Umar wata ruwaya yake cewa man jarra thawbahu makhilatan lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah hakanan wani hadisi wata ruwaya din ibn Umar radiyallahu anhu yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi udnayya hatayn da ya ce da waɗannan kunnuwan na biyu na ji manzan Allah yana cewa man jarra izarahu la yuridu bi dhalika illa al makhilata fa inna Allah la yanzuru ilayhi waɗannan hadisai duka abinda annabi yake nunawa shine wanda ya saki tufafinsa ya ja ƙasa kuma jan ƙasan ya zama dan takama to Allah ba zai kalle shi wurin alkiyama ah, Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu saboda yana da jiki mara girma ainun yana ɗaura izarinsa yana sakewa har yana jan ƙasa da ya ji waɗannan wannan hadisi na tsawatarwa da annabi ya yi cewa ma asfalal ka'abai ne min al-izari fi finnar sai abubakar ya samu damuwa ya ce ya rasulullahi gashi ni nawa yana sauka ƙasa sai dai ina kamawa ina ɗagawa manzala sallallahu alaihi wasallama amsan da ya ba wa abubakar shine yace lasta mimman yala khuyala kai baka daga cikin masu yin sadanta gaba. ai in ka dauki hadisin Abi Bakara shi kansa wata rana an samu kusufi. an samu khisfewar rana lokacin annabi sallallahu yana zaune da sahabbai daga ciki akwai shi Abi Bakara din yace muna zaune a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai rana ta kisfe sai annabi sallallahu ya tashi da sauri tufafinsa yana jan ƙasa har ya zo masallaci kaga shi ma annabi dan tufafinsa ya ja ƙasa amma ba dan takama ba saboda haka hadisan nan da suka zo suna ƙayyadewa da cewa dan takama ake nufi su da su ƙayyade wancan da ya zo mutlaki na cewa ma asfalar ka'abai ne min al'izar wa finnar kuma wannan fassara ba wai tunani na bane ko fahimta ta bace a cikin sharhin nawawi ala muslim imamun nawawi yana cewa الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام سكة فافية جاك سادنتا كما حرام فإن كان لغيرها فهو مكروه أما إذا بادنتا كما بني مكروه وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء هكذا إمام الشافعي نصنته akan bambanci tsakanin ja da takama da kuma jan tufafi ba don takama ba sai ce wal mustahabbu abinda aka so an ya kuna izaru ila nisfi izarin mutum ya zama zuwa rabin kauri wal jaizu bila karaha ma tahtahu ila al ka'bayn abinda yake halal ne babu karhanci shine daga idan kauri har zuwa idan sawu wa ma nazala min al ka'bayn mamnu'un man'a tahrimin in kana lil khuyala'i abinda yi ƙasa daga idan sawu kuma an hana hani na haramci in dan takama akai wa illa fa man'u tanzihi amma idan ba dan takama mutum ya sake ba sai akwai bukatar shi ma mutum ya zama yana da tsafta domin idan ka sake idan sawu ya ja kasa kaga in gaya ne ma gayan ya ɓaci saboda mai tsafta rashin tsafta ya shigo ƙazanta ya shigo saboda haka sai aka hana shi yasa makaruhi ne litanzihi li anna al al ahadith waridata an al عن an al isbal mutlaqa domin hadisan da suka zo suna tsawatarwa akan saki tufafi ya ja kasa wanda suka zo mutlaqa wa yajibu taqyiduha bil isbal al khuyala to ya wajaba a ƙayyade su da jan tufafin dan takama da haka wanda suka zo ba ce dan takaman ba sai a kayyade su da waɗanda suka zo da cewa dan takama ba haka nan kurun ba ibn abdulbarri yana cewa mafhumuhu anna zajra li ghayri al-khuyala anna al-jarra li al-khuyala ila waid yana cewa abinda za a fahimta shine jan tufafi ba dan takama ba wancan wa'idi din ba zai riske shi ba ibn hajar a cikin fathul bari bayan ya kawo wancan hadisi na abubakar radiyallahu anhu wanda yake ya ce jattafa sana jan ƙasa sai ce wa fihi annahu la haraja ala man jarra izarahu bi ghairi qasd mutlaqan yace to wannan yana nuna cewa babu laifi ga wanda tufafinsa ya ja ƙasa ba tare da nufin girman kai ba kwata-kwata babu to saboda haka kaga idan har malamin zuciyarsa akwai adalci kuma ya fahimci wannan abin to bana tunanin zai zo ya soki mutanen da suka sake tufafinsu balle ma ba su ce ma a ja tufafi a ƙasa ba bal fahimtan ita ce babu laifi idan mutum ya sake tufafinsa zuwa ƙasa idan mutum ya sake tufafinsa zuwa idan sawu ko ƙasa da haka kaɗan ya yi haka ba don takama ba to bai laifi ba wanda kuma ya ɗage wandonsa don nuna wa mutane cewa shi alus sunna ne da riya a ciki to kaga shi ne ya lalace ma to Allah ya shirya da mu saboda haka aka bukala kallon alura da wannan gurin ai bayani wa mutane hakika na addini da za su fahimta sannan na biyu cewa muna saki hannu a sallah to na zaci wannan wurin ma mun riga mun wuce shi saboda ba yau ake wannan sabanin ba na san tun kafin a haifi kakan kakan kakan wannan malamin ake wannan saɓani kuma an daɗe ana kawo dalilai na kowane ɓangare masu riƙe hannu suna kawo dalilai masu sakewa suna kawo dalilai duka daga sunan ma'aiki alaihi salatu wasalam da aikin magabata haka shi wannan malami ina so da yake ce mana masu sake hannu yan bida'a ne To ina so ya hada hadda waɗannan magabatan duk ya sa musu suna yan bid'a tunda ya fi su sanin sunna har cikin sahabai an samu akwai wanda suka sake hannu daga ciki Abdullahi ibn Zubair sahabi ne haddashi shi aka ya je ya halarci yakin Yarmuka alhassan albasari shi ma yana cikin manya-manyan tabiyai an rawaito yana sake hannu a sallah haka nan Ibn Sirin Sa'id ibn Musayyib imamu tabi'ina, Sa'id ibn Jubair duk suna saki hannu. Sa'id ibn Jubair ma an rawaito cewa yana tafiya ya ga wani mutum yana sallah. Ya dora dama akan hagu ya je ya raba hannayen nasa. Sannan al'auza'i yana cewa man sha'a fa'ala wa man sha'a taraka wanda ya so ya saki hannu wanda ya so ya rike hakanan kuma aba'u da allaisu bin sa'ad ah, dukansu suna daga cikin wanda aka rawaito sake hannu daga gare su allais ibn sa'ad yana cewa sadlul yadaini ahabbu ilayya yace ni kan ma sake hannu shi fi soyuwa a gare ni yace sai dai in tsayuwa ya tsawaita to babu laifi mutum ya dora hannu dama akan hagu ibn al-munzir yana cewa hakika mun rawaito ba daga mutum ɗaya ba daga cikin ma'abota ilimi suna sake hannayensu yace laqad ruwina عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالا يتحقيق مو أيكو مصوك مروي توبا دقا ما متن أيبا دقا تكما أو تألمي سنة سكي هنا ينسو أسلا سكي وا حرما ينا تيواتو كيف يقال في ابن الزبير أنه نسي أو لم يعلم بالقبض وهو أخذ دينه عن جده أبي بكر الصديق يا لا كنت عبد الله بن الزبير kana iya cewa ya manta ne ko bai san kabdu ba ne alhali daga abubakar kakansa ya karbi ya koyi addininsa ibnu jurayj ibrahim nakhai duka waɗannan sun tafi akan wato saki hannu a sallah sannan eh, in kana so ka ƙara samun waɗannan ruwayoyin da athar ɗin to ka je ka binciki littafin musannaf na abdulrazak as-san'ani tun da kan hadisi mai rakami dubu uku da ɗari uku da arba'in da biyar har zuwa kan dubu uku da ɗari uku da arba'in da bakwai ka je ka duba babu babin rajuli yusalli mursilan yadaihi aw yadhummuhuma haka nan ka duba musannam na abubakar ibn abi za ka gani babin man kana yursilu yadaihi fi salati tunda kan hadisi na dubu uku da ɗari tara da arba'in da tara har zuwa na dubu uku da ɗari tara da hamsin da biyu sannan kuma in ka ɗauke wannan maganganu na athar annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya koyar da sallah ba tare da yin kabdu a ciki ba ya koyar da sallah da cewa kowace gaba ta koma yadda take bayan an yi kabbaran harama hadisin musi'u salati ka je ka duba shi a wannan wato hakim ya kawo shi a cikin al-mustadrak ya kawo shi a cikin al-mustadrak ala sahihaini rakami 841 haka ne imamun nasa'i shi ma ya kawo hadisin kaga wannan yana daga cikin hadisai kuma albani ya hukunta wannan hadisi da cewa hasanun sahihun ne hakanan hadisin abu humaidu nisa'idi wanda bukari ya kawo shi abu dawud shi ma ya kawo a rakami 730 duka waɗannan hadisai abu hadisin abu humaidin shi ma sanannen hadisi ne sahabi ne tsakankanin sahabbai goma daga ciki akwai abu katada ya ce musu ya fi su sani yadda annabi yake sallah suka ce a ta yaya bai riga su zuwa musulunci ba zai ce ya fi su sani ya ce musu lalle ya fi su suka ce to ya nuna musu gasan kwara za a yi a gurin inda a ce kabdu a sallah ita ce dole kawai to da da ya zo yake ba su siffan sallah annabi bai ambaci kabdu ba to da sun ce masa a ka manta kabdu baka faɗa ba ko wado baka faɗa ba to duk ya gama bai ce musu gashi ana yin kabdu ba kuma suka ce sallan ta yi saboda haka in ka koma hadisan za ga sharhin da malamai suka yi ba dogon eh, sharhi nake so ko ce eh, raddi nake so yi akan waɗannan da hujjoji bayyana amma ga suna a rubuce cikin littattafai ba wai eh, magana ba ne koyayye kawai dai wannan tambayi ne don mu san cewa ba wai yan izalin jasu ne suka kirkiri yin sallah da saki hannu ba za ka je ka samu annabi ya koyar da sallah din a cikinta babu riƙe hannu sai saki hannu sannan za ka samu aikin magabata tun da kan sahaba har zuwa tabi'i na gashi dai mun karanta to kaga in ka soke mu to waɗannan mutanen su ma duk da su duka a ciki sannan game da aske gemu da ya cewa ana koyar da aske gemu wannan magana gaskiya ba gaskiya mutum ne faɗa ba saboda babu wani malami izala da yawa a ya ce wa mutane su aske gemu sai dai ma a ce a cika gemu duk da mun san akwai malamai da suke ganin cewa makaruhi ne aske gemu da yawa sun tafi akan haramun ne amma ko wanda suka tafi cewa makaruhi ne in ka duba cikin tufatul mutaj ya kawo magana ibnu hajar alhaitami da yake cewa arrafi'i da imamun nawawi sun ce yukrahu halqul lihya an kyabaci aske gemu su sun dauke shi makaruhi ne masu ka gani saboda haka mun san da wannan amma mu ba ba fahimta fahimtar mu bane aski gemu haka kuma shi ma saje wasu suna ganin baya cikin gemu wasu kuma suna ganin a saje ma haɗe yake da gemu so da wanda kaga ya aske gemunsa a cikin yan izala to shi za a tambaye shi dalilinsa amma ba mu ne malaman mu suka yi wa'azi ko suka karfafa gwiwa ko suka bada fatawa fatawan aske gemu ba bal ma sai dai cewa a cika gemu sai dai saɓanin fahimta kan saje yana cikin gemu ko baya ciki wannan matsala ce ba ta yau ba kuma duk wanda yake da alaka da nazarin abin da malamai suka faɗa kan wannan zai iya ganin haka sannan duk wanda ka ga ya yi ɗin kuma ya aske gemunsa sa shi ma baka yanke mara hukunci kwatsam lokaci guda cewa ya yi bida sai ka san dalilinsa a'a me uzurinsa yana da wani uzuri a shari'a da ya ba shi dama ya aski gemun ko babu shi haka kawai don jin daɗi saboda haka wannan magana cewa ana aski gemu ba gaskiya malamin ne ya faɗa ba ai ga malamin nan namu ni da kunne na na je wata rana shek Sani a jingiri yana yin wa'azi yana kace-kace da masu aske gemu yana kwatanta su da sun yi kama da mata to ka zo ka ce wai ana ana gemu ko ana karantar da aski gemu wannan rashin adalci ne kawai kana cewa wai kungiyanci kai ma taka kungiyancin ce take ɗeba ka don kai ma ga kan da yan jama'an ka da kungiyan ka suna biye da kai to kai ma taka tun da kana da sabani da wannan bangaren kai ma bari ka yi maganganu ba tare da lura da adalci ba sannan kuma ya yi magana akan cewa ana jiyar da ladanci kuma ah, wannan rashin kunya ne kuma bid'a ce to ni abin da zan ce akan abin da ya shafi sake hannu da abin na eh, menene jiyarwa ladanci kenan da ladanci da zaman hutu a sallah ni a fahimta ta duk abu guda ne matsayin su ɗaya ne zaman hutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi lokacin da bai da lafiya bai taba yi ba san da yake da lafiya kowa ya san wannan a karance sannan kuma jiyarwa lokacin da muryar annabi baya ɗagawa ga jama'a sun yawa an samu abubakar ya jiyar an yi ladanci a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duka an yi su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mu sai muka kalli wato janibin ladanci din an yi shi a bayan annabi sai muka ci gaba da yinsa sai muka kalli abin da ya shafi zaman hutu kuma ganin cewa annabi ya yi shi ne lokacin bai da lafiya mu ko muna ganin muna da lafiyan da za mu iya mikewa ba sai mun huta ba saboda haka muke mikewa ko kuma wancan sai suke ganin za su zauna su huta ban san ko sun gaji bane ko menene dalilin suna dai cewa sunnan annabi ne saboda hadisin Malik bin al-Huwairis wanda Bukhari ya kawo alhali ga wannan kuma na jiyarwa sai suka zo suna sukan jiyarwa to kaga in kai la'akari da abin zamu yi kan mu adalci in za a ajiye ladanci to a ajiye duka da zaman hutu in kuma an ɗauke su duka a matsayin sunna ne annabi ya yi su shikenan a yi in kuma za a bari abinda mutum ya fahimta duka kowane mutum ya ɗauka ya yi shikenan in mutum ya yi ladanci ba za ka sauke shi ba in bai yi ba ma ba za ka sauke shi ba in mutum ya yi zaman hutu ba za ka soke shi ba in bai yi ba ba za ka soke shi ba in an yi haka shi kenan kowa an zauna lafiya kuma an yi adalci a karatu na hakika ni iya abin da na fahimta kenan dukansu an yi su a zamanin annabi amma lokacin da aka yi su an shiga wani hali a lokacin na rashin lafiya daga gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan maganar sallama ɗaya da yake yi cewa sallama biyu ya fi in ya tabbata to kaga duka shi ma nan akwai alamar son zuciya malam albanin da suke ta tutiya da shi cikin sabata salatin nabi na shi na san ya karanta an gani amma ake rufe ido ake bin son zuciya ya faɗa a cikin abin nan lokacin da yake magana akan sallama a cikin wato abin nan sifatu salatin nabi na shi a cikin sifatu salatin nabi wanda yake cewa a sifatu salatin nabi na albani ya ce minar takbiri ila taslimi ka annaka taraha to a cikin wannan da ya zo magana akan sallama sai ce wa hayanan kana yusallimu taslimatan wahidatan wasu lokuta annabi yana yin sallama ɗaya sai ce assalamu alaikum kaga haka ya kawo shi albani kuma wannan hadisin ya kawo takrijinsa ibn khuzaima bai haƙi duka sun kawo wannan hadisi sannan kuma ga hadisin nan da hakim da imam zahabi sun fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan cewa abin da ke haramta wasu ayyuka na daban a sallah shine kabbara sai ce wata halilu hat taslim abin da ke halatta a ci gaba da abin da da an hana lokacin kabbara har ma shine sallama kaga sai yace at-taslim bi ce at taini ba to annabi da bakinsa ya faɗi sallama ɗaya kuma a aikace ya aikata sallama ɗaya da ka ga wani malami ya zo yana suka akan wannan to ina gari sai dai son zuciya kawai da kuma ƙungiyanci irin nasa sannan maganan imamu maliku ibnu abdulbar ina ga ya fi mutumin na sanin imamu maliku a cikin at-tamhid liman fil muwatta min al wal asanid ibn abdul barri yana cewa ذهب مالك في رواية ابن القاسم عنه والليث بن سعد إلى صلي اليدين في الصلاة ita imam malik a ruwayan ibn al-qasim kowa ya san almajircin da yake tsakanin ibn al-qasim da imam malik da kuma allais ibn sa'ad sun tafi zuwa ga sadlil yadaini fi salah sake hannu a sallah imam malik yana cewa wad'ul yadi ihdahuma 'ala al-ukhra fi Ina inma yaf'alu dhalika fi nawafil min tul al-qiyam yace wad'ul yumna 'ala al-yusra dora dora dama akan hagu ana yi ne a sallah a lokacin da wato sallar nafila lokacin da an samu tsawon lokaci an tsaya an tsaya to akwai bukatan a wani lokacin mutum ya gaji ya yi itimadi to suna ganin cewa tsora dama kan hagu yana daga cikin itimadi wato a sallah dogaro kenan ga jingina da wani abu suka ce to babu laifi idan an tsawaita tsayuwa mutum ya iya yin jingina ya rike hannunsa kamar yana babin itimadi ne to saboda haka waɗannan maganganu da duk malamin nan ya yi soki buru su ne babu wani eh, tushe balle makama wanda za a riƙa ah, mai ƙarfi kawai dai wata hamiya ce ta ɗebe shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan mutumi Allah ya saddada kafafunsa ya dawo da shi kan daidai ya raba shi da irin wannan ta'assubanci din Allah kuma ya azurta mu da yin adalci a cikin dukkanin maganganunmu da ayyukan ku sallallahu da ayyukan mu sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh